gawuna kake so ko abba gawuna ko abba gawuna ke so ko abba gawuna ko abba abba wala da kake haka gawuna ke so ko abba gawuna kake so ko abba wa amana sai dan amana sai abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba abba gawuna kake so ko abba gawuna ke so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna ke so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna ko abba gawuna ko abba eh gawuna ko abba kace ga gawuna waye gawuna abba ne abba to dare abba zama daren insha Allah gawuna ke so ko abba gawuna ke so ko abba gawuna ko abba a ba wai wani gawuna abba to yar kai gawuna kake so ko abba hello assalamu alaikum abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna kake so ko abba gawuna ko abba gawuna ko abba gawuna kake so ko abba abba ko gawuna gawuna ko abba